ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحبه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتيجا آه، بعد تفسير القرآن بكرمه wanda muke gabatarwa a wannan wata mai albarka wata ramadan a wannan majalisi mai albarka majalisi na darin hadis nan unguwar gadimare babban layi garin biyu kuma jihar borno muna roƙon allah madaukakin sarki ya sanya albarka kuma ya sa albarka ga waɗanda suka ɗauki nauyin gudanar da wannan tafsiri tun daga kwamiti masu aikin media rama da ku masu sauraronmu wanda yawancin ku mu ne sai dai kaɗan daga cikin ku mu ne sai kuma abokanai mu da iyayen Allah mu kwanan a muna daren daren lahadi wacce take daren tara ga watar ah, tara tara ga watar tara kenan tara ga watar ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da hudu, ya zo daidai da daren goma ga watan hudu watan april ko afrilu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sami azumi ya gafarta mana kurakuran muna nan a cikin suratu yusuf alaihi salam suratu yusuf alaihi salam wanda a jiya muna cikin mun fassara ko muna cikin fassara ayatun 67 kuma yau a kanta za mu tashi wa ƙana ya baniya bismillah لا rahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وقال يا بني لا تدخلوا من باب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم ولم فلما جهزهم بجهازهم فجعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون فلما جهزهم بذهابهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفعلون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحل أخي في رحله فهو جزاؤه في رحله فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين جزاك الله خيرا معنا أبو الماجد آه جيا مفسرا وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة annabi yaqub ya ce ya ku na? kar ku shiga ta kofa ko ta hanya daya ku shiga ta hanyoyi daban-daban me yasa yake kar su shiga ta kofa daya zai mu tattauna a cikin hanyoyin da na gabatar na manta da yiwuwa su ma Allah saka musu da alkhairi da gudunmawa da suke bayarwa a annabin Allah Yusuf babansu Yaqub lokacin da ya raka ‘ya'yansa za su je a misra tare da ɗan uwan yusuf ya ce kar su shiga ta kofa ɗaya su shiga ta ƙofofi daban-daban mun kawo dalilai wajen guda hudu jiya ko yana son su haɗu da yusuf ko kuma cikin bayan da muka rinjayar yana jiya musu tsoron kambun baka yana jiya musu tsoron gido wanda shine abin da muke kai har lokaci ya cin mana a nan ajiya in ba ku manta ba na samu muku bayanai akan dalilan da suke tabbatar da samuwar kambun baka a cikin ƙur'ani da hadisi mu yi bayanai masu ɗan fadi a kai tsora musa ke waiwayin wasu abubuwa kaɗan ko na minti biyar zuwa goma wanda walid abdulsalam bali al-injunosi ya yi bayani cikin littafinsa الصارم البتار da التصدي للصحرة الأشرار wanda yake bayani a kan matsaloli na abin da ya shafi kambun bakar duk da haka kafin mu yi nisa akwai wani ɗalibinmu wanda birgediya general ne a soja wanda bana insha Allah ta'ala zai dan tsaya eh, major general wato ya kure kenan to ya yi bara musashi addu'a musamman a wannan majalisi mai albarka mutumin kirki ne kuma ahlus sunna ne ɗazu ya kawo ziyara mun yi hira kwarai da gaske a gida to ya ce yana kuma barin addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa ya ɗaura wannan matsayi lafiya kuma ya sa ya yi lafiya ya gama lafiya haka da dukkan da suke barin addu'o'i sun faɗa ko ba su faɗa ba a nan ko a online da musamman ku da kuke tare a gabana Allah ya san bukata na alkhairi da yake cikin zuciyar kowa ya Allah biya kowa bukatar a zantuttukan malamai akan hakikanin kambun baka alhafiz ibn kasir ad-damashqi rahimahullah ta'ala yace al'ayn kambun baka ko ido samunta da tasirinta yana faruwa da umarnin Allah mai girma da zartar a cikin bayanan da malamai suka nuna kasa ko wanda suke suna ganin bayan da za a yi kambun baka ya samu jama'a ma mai take kambun baka wani kar ya ɗauka wai abin daga ido ne ko da a larabci an ce masa al'ainu ba wai ido ba abin idon kowa iri ɗaya da na ɗan uwansa kambun baka abu ne yake cikin ran mutum ruhin mutum shi yake dauke da kambun baka shi yasa muka ce ai har makaho yana iya kambun baka to kaga ai shi idan sa ma baya gani amma an sanya masa suna al'ainu domin shi ido ne yake kyalla ido ya kalli mutum sai zuciyar ya dauka don haka maganar gaskiya suka ce shi din arwahun ne daga rai ne ba daga ido ba an gane ko a karka ɗauka wasu abin da masu ke gari yayi za a ce kambun bumbaka ko ido zai samu sun sun sun ɗauka abu sai an haɗa abu da abu sun haɗu an gane ko kafin zai ba da wani abu alhali ko kimiyya da fasaha ta tabbatar da abu ba sai ya haɗu da ɗan uwansa shekaru ashirin talatin baya shi na kai wayar tangara ko sai an kafa kol a sa wayoyin su bi har zuwa gidan wanda zai magana da kai zuwa gidanka kafin ku yi magana amma yanzu a kuma nan a iska ba a ɗaura wata wayar ba yanzu ka kira wani a lagos sai ka kira wani a china yana cikin fadin allah wa ci zarwa allah yana rantsuwa da iska mai yada labarai yada ilimi ne na kimiyya wani daga ba suke ta faru wanzariyat Allah yana rantsuwa da iska mai yada bayanai zarwa yada wani lokaci ya yada sauti kadai shine gidan rediyo wani lokaci ya yada sauti da hoto shine gidan talabijin kaga ya yi magana da su ai magana da muke iska cikin ya kama kaje karanta phonetics ilmul aswar su din su don su put su wane ai duk maganganu da iska kake magana in ka shaƙi iska shi ne kake magana kana kan magana ko kira in iska da ka shaƙa ya ƙare sai magana ya tsaya sai ka shaƙo wani iska kuma yanzu ni da nake maganar ni ma iskar na shaƙa shi yasa da nake magana har ma ma'abuta zuza suke ba da zuzan su sa su za a iska kuma iska ne yake ɗaukan maganar daga bakina ya kai kunnen da zan kifa bakina da kwalla da yi magana ai maganar da za yi ba haka nan Allah ya rantsa da wasa ma'in zafin hukuk Allah yana rantsuwa da sama ma'abucin hanyoyi na yada labarai hukuk za a nuna mana bayan a sama kai hanyar jirgin sama akwai hanyoyi yada labarai to kaga wasu abubuwa ne kaga yanzu waɗannan ba wasu abubuwa ne aka ɗaura ba wani abu an harba tauraron dan adam sa yanzu ga mic ai ana iya aiki da wayan da ah, malamin masani wayan da basu su da wayan da ya fi gina su wireless wireless ba ga shan aiki da su ba duk za su ba da sako to kaga wannan yana nuna ashe haka tasirin ido ko ruhi yana iya faruwa ko ba a haɗu da juna aure ɗaya ba an jingina aure ɗaya ba tun da dai ana iya magana wani yana najeriya wani yana china kuma su yi magana a waya kuma yanzu karatun nan da kuke ba akwai waya da zuba a nan na kallon su ke wurin suna kallon ba waya ne an suka sa zuwa kasar su shi yasa suka ce ko fuskar mutum yanzu akwai yaro karami idan yana kiriniya kawai baban ko mamar shi ya harare shi idon suna na haɗuwa za ta ji nan da nan cikin ya kaga akwai tasirin ido da nuru da ta ga mace ta zo ta wuce a layi sai alama ya nuna yan layin sun zura mata ido ko da ba ta kallon su jikinta yana ba ta suna kallon har za ta yi cikin daga ta tasiri a ido da rusu haka nan akwai maciji da yana cikin al'afa'in macizai masu hatsari kububuwa yana da hatsari to sanin fa ba furance wani macizi da wani gajere mai hatsari din mai yankakken fufukur an gane ko to ire-iren waɗannan macizan suna cikin macizai ma'abuta guba duk da lokacin da muka yi karatu wajen shekara hudu biyar a cikin asma'ul haiwan wal tuyur wal hasharat fil qur'an na sheikh dr muhammad ibn fakhur al-abdali mun kawo macizai a duniya sun yi kala dubu ashirin da akwai macizan da a ƙarƙashin ƙasa ma suke tafiya mun tattauna waɗannan macizai kala kala dama a duniya halittu da suka fi yawa kifaye ne su kowane shekara daɗa samun kaloli daban-daban ake to kaga wannan maciji al'afa don ƙarfin gubar da Allah ya sa a jikinta. sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a kanta innahu ma yaltamisani Masar basar wa yusqitani al-habl cikin hadisin da Imam Bukhari Yaka ka sahih bukhari da imam muslim sahih muslim lambar hadisi na dubu biyu da ɗari da talatin da annabi magana da ya kan wa'annan mace zai guda na farko shine al'abtar sai na biyu zidufiyataini zidufiyataini yana da zane biyu a bayan ko yana da kora a kansa da wannan kububuwa annabi ta kun ga wa'annan mace zai guda don tsabagen gubar da Allah ya sa a da tsabagen muguntarsu da za su yi ido biyu da mutum haka yana iya makarcewa ko da ba kawai su yi ido biyu haka nan da za su yi ido biyu da mace mai ciki cikin zai zube za da miscarriage haka annabi bai faɗa a hadisi sannan don guban su ya ce tarasin bil ittisal وتارة بالمقابلة وتارة بالرؤية وتارة بتوجيه الروح نحو من يؤثر فيه wahid abdulsalam ba laifi wani lokaci macijin in kun haɗu ne ya harbi mutum in tana da ciki ya zurfi wani lokaci in su yi ido wani lokaci ko ba su ido biyu ba ganin macijin macijin yana ganin ka wani lokaci ma macijin yana ganin mutum a zafi ko a gona ko da me shi bai gan shi ba in mace ce a gona sai da cikin ta ya zube idan ta je gona ba cikin ta ya zube ashe macijin da ya kalle ko ita kan bakar shi ba sauta da zaga wasu kan makarce ne a jeji ko daga jeji ga idan ya fara kaza kaza ko wani lokaci an haɗu da irin wannan macijin to shi ya sa musulunci ya baka addu'o'i da za ka rika rigakafi da su a kodin shi saboda haka kunga shi ne kambun baka asalin kambun baka kallo ne sai wani abu ya biyo baya wani lokaci hasada ya shiga wani lokaci kuma a da hasada da ma wani lokaci kawai birgewa ne shi yasa aka bambanta kambun baka da hasada hasada mutum baya yi wa kansa ko ka taba wani yana hasada da kanshi amma kambun baka ba mutum yana iya yi wa mai kansa madubin da kan kalla kwalliyansa ya burge ka in kana da kambun baka ka ce wani shi ke nan sai ka wuce sai shi ke nan kin zo kin ɗauko kayan kwalliyar kin zauna gaban dressing mirror shi fa za ka mata yawanci suna fama da jinnu kika ɗauko kayan ki shafa wannan ki shafa wannan jan baki ne koren baki ne bulun baki ne zirin baki ne ashirin baki ne ko ba ka wasu na kai ido na shadu ko na shadu ko eh, shadu ne ko ai shadu sha Allah ki rarran bada su shi ke in kin da sai wow to in kina da kafin baka sai ki wa kai sai ki shiga duniya هو ان مثلا اسلامي دبلن القراجه تشيل يعني في الصلاه شيء صح عدم الكلام ده دور كلام مدوبي زي اسم الرسول يا تربيه تفضل كان كلام مدوبي بسم الله اللهم كما احسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار وتدخلنا يا الله يدك كوتا حديثك ka kyautata halina kuma ka haramtar da fuskata daga jin mutum ai jiya na gaya muku mutum yana iya adashe sai ya fasa a sosu in yana da kambun baka sai kambun baka ya kama su sau nawa za ka mutum ya yi bulaguro misali yana aiki abuja ko kaduna ko zaria ko ina sai ya zo duba gida shi ya koma wajen aiki kwarin na su da su amma wani kara mai kai da ya je gida ana kima da su bari kawai aiki na je gida sun zaki na yi har ma na dauka ba zai rai ba to me wa cikin dangin sa gida da cikin koyo suka ji daɗin zuwan sa a wani ya yi kayi haske a kayi duhu kayi kaza to akwai mai kafin ba zai fama da rashin shi sa duk abin da ya burge ka ka ce tabarar Allah ko masha ko ka ambaci suna to jama'a muna ji tiriyan a kan wannan bambanci tsakanin kambun baka da hasada ya kai shida amma ɗaya daga cikin wannan na gaya muku mutum yana iya yi wa kansa kambun baka amma hasada baya yi wa kansa na daga cikin bambanci hasada mutum uh, baya faruwa sai daga mu wa min sharri hasidin idza hasad amma mu maka yana iya faruwa daga waye har mutumin kirki yadda wancan sahabi ya kalli sahabi dan uwansa har ya shiga cikin jinya yadda muke bayani kuna fahimtar wannan a uh, shi hasada yana faruwa ne don mutum yana son ni'imar da wani ya samu ya wuce shi kuma kambun baka kawai birgewa ne bai nemi ka gushe ba shi yasa uwa ta yi wa ɗanta sai yaron ya la ne, kai ne ka zo haba mama kin ce la sai ta ce mama ki ce Allah ya albarka kara tsaya da ladin a yi masa cin baki da neman albarkar Allah ah, mun har aljanu suna yi wa mutum kambun baka jama'a ya ake gane mutum kambun baka ya kama shi ana gane mutum kambun baka ya kama shi na daga ciki ya yi ta jinya a kasa gane magani kun fahimta a afuwan a kasa gane a yi ta gwaji a gwada jini a gwada yawa a gwada fukari a yi gwaje-gwaje a rasa gane ba a ga komai ba amma ba shi da lafiya ko an gane abun ai yi ta maganin abun ko bai magani ba ko ya zanto duk abin da ya sa hannu ba albarka musamman wanda zai bai ma iyaye su yi masa baki duk abin da ya sa a gaba ba sa'a ya iyaye sun ba ne. to irin wannan yana iya kawo a lalle akwai hanyoyi na rabuwa da kambun baka na farko akwai rigakafi da kambun baka kuna fahimta ga wanda bai kama shi ba sai na biyu wanda kambun baka ya kama shi to shi ma sai a kasa shi kambun baka ya kama shi kuma an gane wanda ya mishi akwai yadda za a magance shi kambun baka ya kama shi amma ba san waye mishi ba ko an san wanda ya mishi ya iya ba da hadin kai a karya to shi ma akwai yadda za a karya ko ta kalankar ko ta ɗin karwa an gane ko to a nan rigakafi na kambun baka karka yarda a rayuwarka ka rabu da kulhuwa da falaki da nasi uku safe da yamma wannan shi ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wa arda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ta'awwadu min ainil jani thumma a'yunil is annabi yana da matsayi yana cewa ya Allah ka raba ni da kambun bakan aljanu ka raba ni da kambun bakan mutane falamma nazalat al-mu'awwidata na Allah ya saukar da falaki da nasu a ma sai ya dauke ulkuwa falaki na su uku safe uku yamma sai ya dauke su wata rasa masu wa zalika ya bar koma bayan haka na addu'ar rigakafi sai rike su wannan hadisin imamu tumis ko tarmati ko tirmisi ya ka cikin kitabu ɗin hadisi mai lamba 2059 ibn mata ya kawo a sunan lambar hadisi 3541 abu abdurrahman din ibn nur albani ya inganta cikin sahihu ibn mata lambar hadisi dubu biyu da ɗari takwas da talatin kun ga falaki da nasu je tajul jami'il rasul yace qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn ثلاث مرات حين تمسي وحين تصبح يخفيك من كل شر قل هو falaki da nasu uku uku safe uku uku yamma duk wani sharri zai magance maka in ka yi da safe har yamma ba ka mun baka da zai same ka in ka yi da yamma har gare ya waye babu to wannan shi ne babban kalmomi da za ka yi amfani da su wannan a wakashin kanka ne amma abubuwan da ka mallaka kamar mota ka siya sai ka dafa da amarya kai sai ka dafa gobe ka ce bismillah allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi nasiruddin albani cikin adabu zifar fi sunan al-mutahhara yace wannan ba sai amarya ba yayi bayani kifaru sikka al-hadidiyya kayan hawa na zamani na karfe jirgi ka mallaka mota ka mallaka keke duk abin da ka mallaka in ka dama kai wa za a zuwa to ko mutum ya mata kambun baka yadda mala adam ya faɗa wani ba fulata ne ya yi wata mota wanda ba za ta yi sokon jan ba to ba za ta ci motar ba akwai wani ɗazu ya kira ni ina jin bayan kawai da sun sa karatun da gugwambe eh, da ya kira ni sai ce mala ya ka zo ka ne fulani ne na mai faru ya ce gashi gashi a ce shi ma ku ne wani wannan ke to a yanzu wannan mun ji kafi na kambun baka ko to sai kambun baka ya samu mutum to amma an san wanda ya kambun baka uwa ce uba ne da sauransu to ga yadda za a yi muhammad ibn shahabu zuhuri wanda ake masa lakabin laula la an kasirun minas sunan ba don shi ba da hadisai da yawa da duniya sun bata malamin eh, imam malik imam darul hijira yake siffar wanka wanda muka tarar da salaf malaman mu suke siffanta shi ne ina wanda ya wani kan baka sai a ce yanzu sai a zo da ruwa a ƙwarya ko a kwano ko a akushi amma za a rike akushin a hannu ba za a je a ƙasa sai a rike shi sai ya wanke ya sa tabiyanunsa ciki ya ɗebo ruwa sai ya zuba a bakinsa sai ya kurkure sai ya sake juyewa kuna fahimta a wannan ƙwarya da ya yi sai na biyu sai ya wanke fuskarsa a cikin ƙwarya. sai na uku ya shigar da hannunsa na hagu hannunsa na hagu zai shiga sai ɗebo ruwa da hannunsa na hagu sai zuba a kan tafinsa na dama yana cuccuɗe shi sa'annan kuma sai shigar da hannunsa na dama sai ɗebo ruwa ya sa a kan tafinsa na hagu ya cuccuɗe shi sa'annan sai shigar da hannunsa na hagu sai ɗebi ruwa ya wanke gwiwar hannunsa gwiwar hannunsa na dama a cikin ƙwaryar jama'a sannan sai sake sa hannunsa kuma na dama da ya ɗebo ruwa ya wanke kan gwiwar hannunsa na hannu. daga nan sai sa dunduniyar ƙafarsa ta dama ya wanke ya sa dunduniyar ƙafarsa ta hagu sai ya wanke sai ɗiba ruwa sai ya sa ya wanke kan kashin gwiwarsa gwiwar kafarsa na dama ruwan yana malala a cikin ƙwaryar sai ya miko na gwiwarsa na hagu sai ya wanke kullum zani da mai kada in ji malami imam malik muhammad ibn shahabu duk wannan wankin yana yi a wannan akushin ko daro ko bai karba an gane thumma yudkhilu dakhilata izarihi fil filkada wala yi zo qada fil ardi sana ya wanke cikin gyautar to cikin gyautar nan suka yi ta tattaunawa ina da cikin gyautar yadda za mu zo mu yi bayani a kai to in ya wanke cikin kyautar sadin, wanda a nan wasu ka ce ah, zai wanke irin tsiraicinsa wasu kuma suka ce a'a kawai cinyarsa wani wuri kawai a cinyarsa ya zama wanke sa'annan sai a ɗauka ba tare da an ajiye a ƙasa shi wanda aka yi kambun bakar yana zaune ya shimfiɗa gadon bayansa haka sai a ɗau wannan ruwan fatal ma'ana juyewa kwaf ɗaya sai a yi a gadon bayan to sai wani duk matsalar da yake damu shi zai rabu karka ce wannan ba almara ba ba almara ba ne a shar'anci aka koya ba wannan bayanin ka je ka ɗauki tsarimul battar fi tasaddi lil saharatul ashraf Wani mun fassara shi a wannan majalisi sama da shekara biyar da ya wuce a irin karatu tsakanin magariba da isha mun fara da bulugul mara a nan muka karanta bulugul mara kan da dari mun karanta da asalimul battar kuma na zo na fara shi ma da mata a gwamnati shekarun baya salimul battar tuna da kake gani littafi ne mai albarka wallahi duk matsalolinmu na jinda da muke fama to suna cikin shi ya sa ma aka ce ana son kowane gida akwai tsarin fatawa a fassara shi da ta kala kala da wuya da karanta shi ga matsalar ta ciki ba to idan an kai haka mai shi zai warke wannan yadda ake wanka din har yanzu kana iya duba sunanin bai haƙi za ka samu wani an gane ko wannan shi ne eh, magana da bai kana iya duba arzatu ahwazi za ka samu irin wannan warka don annabi ne shi a yi wannan shi na abin kwayo wannan yana tunatar da ni kakar mu ta mace a hannunsa muka girma a duk lokacin da ta ga yaro a gida yana rashin ji ko tsotsai yana yawan bin sa to ita din sai ta yi kokari sai mu ta yi waɗannan abubuwan da hadisin nan ya ga mu mu ɗauka al'ada to tana gani mai yiwa ita ne sai mana wani tsawa ba da sauran sai ta yi mana wani gani jama'a wannan matsala ta kalambun baka a mai da hankali a kai kwarai don su ne matsalolin da yau ake ta fama da shi kaga ana kan cewa ka yaro da ka bi hali yaro na gari lokaci ne sai ya birkice to jama'a mun ji wannan to idan ba a san wanda ya masa kambun baka ba kawai sai shiga jikin ko tarbiyyar sai ta barbare ko matar ka ce tana jin maganar ka sai lokaci ɗaya ta bijiri to me za a yi akwai kana iya dafa goshin mai fama da kambun baka ka dafa goshinsa sai ka ce bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli da'in uzika wa min kulli nafsin aw ainin hasidin allahu yashfika bismillahi arqika in mace ce bismillah ki!" wallahu yashfiki min kulli da'i yu'dhiki wa min kulli nafsin aw aina hasinin Allah ya shiki bismillah arki kai haka sau safi da yamma zai warke domin sahihu muslim lambar hadisi na dubu biyu da ɗari da tamanin da shida wannan ana iya karya shaka ana iya karya kambun baka ga mutum shi ma za a aza hannu a kansa da na ce goshi kuskure a kansa yanzu kamar abu mai da cire hulansa tsakiyar kai haka sai kai wannan sau to wannan shi ma na biyu shi ma ka za a yi sa hulan ka shirin za ka sa hannunka a kan mai shi sai ka ce bismillahi yubrika min kulli da'in yashika wa min sharri hasidin idza hasad wa min sharri kulli zi aini kai yi imam musul ya ka lambar hadisi kuma dubu biyu da ɗari da tamanin da sai na uku za ka aza hannunka a kan shi sai ka ce allahumma rabban nas azhabil ba'as washfi shafi la shifa'a illa shifa'uka la imam bukhari ya kawo cikin kitabul ibbi babu du'a al-a'id lil marid imam muslim ya kawo cikin kitabul salam babu sihibabi ruqyatil marid sannan kwana uku in wuri ne yake masa ciwo ko kai da kanka kanka yana yawan ciwo ko cikinka ko gadon bayanka ko ciwo na haka ko ciwo ne kamar kafin baka kai maka sai ka rike wurin sai ka karanta kulhu wallahu a zuwa ga shi sai ka karanta falaki sai ka karanta nasu za ka samu waraka imamu bukhari ya ka cikin kitabu fadail alquran babu da kun bai ci wannan ko wai da suna magance kan ba yiwa eh, yana da ga rigakafin kamar baka da na ga mu da falaki da nasu uku uku sami uku uku yamma haka a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq uku sami uku yamma yana maganin kambun baka in kana da yaro sai guda ɗaya sai ka ce u'iduka bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq sau in mace ce yar ka ɗaya u'izuki bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq ƴaƴanka biyu u'izukuma u'izukuma bi kalimatin la ta mu shan akalan sun ji biyu uku zuwa sama o izo kun bi kalimatin la ba sai ka sa rasu a gaban ka ba ko a daki kake kwance ko ka yi bulaguro in ka yi a uku kalimatin la ta mu naka sau uku yamma sai ka kudurta niyya a zuciyarka o izo kun bi ta shan yaran ba daya wani yana cikin an gane ko wani yana gunda wani yana da rubulan sabo wani tsoho duk addu'a zai kare da ba za kare. to jama'a wannan ne a yadda ake magance matsalar kambun baka akwai misalai da wani abu salam ba ya kawo amma kada majalisin ya rikida daga majalisin tafsiri ya koma majalisin littafi Sai eh, mu dawo cikin karatu kar mu saki layi gaba daya a yake cewa wa kana ya bani ya la dukulu min babin wani yace ya ku ya ana kar mu shiga ta kofar wa dukulu min abwabin mutafarrida ku shiga ta kofofi daban-daban kenan wanda ya sai karantar da mu cikin magance matsalar kambun baka in abun da kana ganin za ya maka kambun baka abun ko ya dace a boye sai ka boye sai da kar su shiga ta kofa su shiga ta kofofi daban-daban ba ko da yau za ka rika ɗiba yaranka kana tura hoton su a social media ba don kar su haɗu da mai kamfan baka wani kulolin abuwa ne mutum farko wama ughni ankum min Allah ba abin da zan wadatar muku shi daga wajen Allah in al-hukm illa lillah hukunci jama'a baya hannun kowa sai Allah alaihi tawakkaltu yace da Allah na dogara wa alaihi fali tawakkalin tawakkilu duk masu tawakkalin gaske da Allah suke wanda ya dogara da Allah jama'a ya dogara da bango bangon ma na karfe wanda ya dogara da wanda ba Allah ba ya dogara da yanar gizo-gizo ko ya dogara ya jirgina da kumfa kumfan ma ba na omo ba ba na sabulu ba kumfan locks qur'ani ce wa may yatawakkal ala allah fa huwa hasbuhu ba shi da matsala inna allaha balighun amri qad ja'ala allah kulle shi. Allah fa annabi Musa ya dogara da shi ba rufe ido ba ya dau ya Allah fa annabi Ibrahim ya dogara da shi aka je ba shi ba Allah ya na rukuni bartan wa salamun alaikum wa ma lana alla natawakkala ala Allah a gana su subula in baka dogara da Allah ba da boka za ka dogara ai jama'a asirin yan tsubbu ya bayyana a matsalolin boko haram da yawa ina ake ji da yan tsubbu a Najeriya don me ba su zakulo shekaru sun hallakar da shi ba suka yi ta gudun hijira suna koma Abuja suna Abuja matasa ne ƙato da gora da sojoji da jami'an tsaro suka yi a saboda kabar su kabar wannan wawanci da sa ka yanke yanke manta da shi Allah ne komai قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد dan uwa fatarwa ba abin da zai baka sai fitina dan ba abin da zai baka in ka ga kayi tsabi ka samu dama Allah ya kaddara za ka samu da baka arnance ba ma zai zo maka da yawa amma da ka arnance za ka ba ka kaɗan kuma ga kuɗi ba zai tuwo ba kan matsalar da ake sai mutum yana da kuɗi ba zai tuwo ba ba walwala to shi ya sa yake wa alallahi fale tawakkalin mutawakkil ayar gaba wannan taliki akan ayar jiya walan ma dakhalu min haythu amarahu abuhum yayin da suka shiga misra ta yadda baban su ya umarce su ma kana yughni arba min allahi min baban dan bai sai kare wa ƴaƴansa matsala ba sai dai kawai kai naka sai Allah ya sa maka nan tashi in kai taimake ka ma yughni arba min allahi min sai Allah yake cewa ma kana yugni anhu min al-sam ba ba bai sai kare musu wani abu da Allah ya kaddara musu ba illa hajatan fi nafsi yaqub kawai annabi yaqub ya bada wannan wasiyar akwai wata bukata a zuciyar annabi yaqub bukatar yi wa yaransa nasiha bukatar ba wa sa shawarwari yadda za su tsare rayuwarsu an gane ko qadaha ya zartar da wannan sakon to ai uba na gari yana ajiye yaran sa yana cewa ku yi hankali da rayuwa wa innahu la zu ilmin lima annana shi annabi eh, yaqub ma'abucin ilimi ne mai yawa zu ilmi ma'abucin ilimi ne mai yawa ya ta zu abin yana da yawa zu malin an kana za malin walakin aksara nasi sai da yawancin mutane la ya'lamuna alamuna mu ɗauki gabar wannan ma dakhalu min haythu amarahum abuhum yayin da suka shiga garin ta yadda babansu ya umarce su ta ji wannan jumla babansu ya takar mu shiga ta kofa ɗaya sai suka ce to baba mun yi ladabi ko da suka je sun shiga ta kofa ɗaya ba sai suka shiga lafiya ba wanda ya cutar da su kan baka ai bai kama su ba wannan yana nuna maka bin shawarar manja musamman iyaye in ba sabon Allah ba dole ne tilas yanzu na za ka tafi mai duburi lissafi sai baban ka koma harkar sai suka tauri ba mu yarda ka bi hanyar burakai ba da ba turu ba ka bi wani to dole ka bi wani ko da kana ganin ba komai sai mutu biyayya hau na iya samun ka ai na ba da wannan kisar a karatu ko na bayar da shi a bari akwai wasu malamai yan uwana mu na izala sun kai irin suna kai ziyara prison haka sun su da wata prison a najeriya irin yadda muke ziyara prison to sai ya zanto da suka je aka ba da abin da za a ba aka yi mutuwa sai wani fursuna aka ce ko wanda yake da magana da wani fursuna ya daga yace ina da magana yace kun ganni nan malam shekara na da shirin ana kurzu tun kafin in aure akwai wani gurup na matasa suna da majalisa a wani yan da gari banza ne babana ya hana da zama a majalisa duk lokacin da zai zai kira ne ta mun fada ce ka zai na zama a majalisa ka je ka na nasara ka je ka daga ilimin ya sai ka ya ce muna na a haka har na ya aure ya ce bayan na ya aure sannan baba na kira ne ya mu fada ya ce na zuwa na gare su sai ce sai na daina zuwa wata da wata biyu na ɗan ja lokaci sai ya ce sai na zo rannan na fita da safe in sai abun karin kumallo na ta kai bari da ga yan majalisa mu ko sharp sharp ka san wani abu gari suna cewa sharp sharp mu kai karamin to kafin wannan ranar abinda na manta ban gaya muku ba ban ya ce ya yi masa wani nan kai ce wani ka ga wannan majalisa sun ba yaba yana maka fada karfi to yau ne da fada ne don sake hana amma ba duk abin da ya same ka in kalle wajen duk abin da ya same ka sai ya yi ka da ya ce shi ne ke na yi wajen wata biyu bai kai shi da ranar da ya fita bari da ya shafi shafi yana zuwa kowa a wajen sai ga gawa an yanka masa wuya karra mu yana cikin ya juya zai gudu sai ya ce da mafol su zo kodin ikin aka suka cika hannu da shi bana suka yi ram da shi suka gama binciken suka miƙa shi kotu aka yi ta shari'a aka ce to allocation da allocation ba ga kowa ba shi yayi karshe aka yi da wata hukuncin daurin rai da rai dan Allah in ya bi magana baban sa sakin zai ba shi ne ya ce, tun yanzu ya kai shekara shirin bai ga ubansa da ido ba kuma matarsa ma dama tana da ciki ya ji labarin za a ji ya mace zara da shekara shirin bai taba ga ba yace yana faɗan haka ne don a isar da sako ga matasa wanda za a kan aboki na banza mai shaye-shaye duk ka bata da iyaye suna shan karatu ko ka ga uwa ta matsa miki rabu da kawar banza ki rabuwa ne yace yana da shekara a fursu to kaga yan uwan yusuf su sun gane karatu na wannan ma dakalu ya fi da shiga misra din na haizu amara yadda baban su yake yani min sun shiga ta kofofi da yana da cikin matsalar da yau jama'a matasa muke fama da shi sa'i sa'i sai ka ga kaje neman soja sau tara sau goma ba samu ko kuma ka samu an ɓare maka kai da bindiga ka tafi lahira don ƙarshen da iyayenka ba sa so ka je ka jama'a mu na tufa mu iyaye da kake gani ba abun wasa ba ne ummuka wa abuka banku hasana shiga haka masu hikima su tafi mamarka banka su ne banki na lada bankin lada su ne iyaye su ne wutarka ko aljanna wallahi rasa iyaye biyu asa ne na asara ba abinda zai mai gurbin da yau ma akwai da iyayen su ba su da za su yi ina ma da za su dawo yau kai kuma naka suna nan dare na su dan uwa kasance wa iyayenka yadda kake son ta ba su kasance maka in kana son samun 'ya'ya na gari ka zama na gari wa iyayenka kyautata wa iyaye kofa ta cikin ƙofofin aljanna kalmar baba mama kalma ce wanda lebe ya kware da fada kuma shi ke fara koyon fada baba mama shi da farkon abin da Allah ya sauƙaƙa wa jariri ya don su ne kalmomi muhimmai a gare shi don 'yan lafa ne ba za ka taɓa samun filo mai laushi tamkar tausayin mahaifiyarta ba ba za ka taɓa samun mai kula irin mahaifinka ba ayoyi a cikin alkur'ani sun rika hada haƙƙin iyaye da tauhidi wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a tauhidi wa bil walidayni ihsana an hada haƙƙin iyaye da tauhidi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu tauhidi wa bil walidayni ihsana shi ma ma'anar sa wa qada rabbuka bi walidayni ihsana Allah ya zartar a kyautata wa iyaye kuma Allah ya kawo kyautata wa iyaye a salon wasiya wa sai da lisa bi wani iyaye ba wasa ba ne wata rana wani ya zo wajen manzo Allah da sauki mai shokin rabautuwa a gobe kiyama sai ya ah, manzo Allah wa zan kyautata wa annabi ce mamarka sau uku kafin ya ce babarka uwa tana gaba da kowa ka ba ta naira ɗari ta sai kukan talatin kalwa daddawa na ashirin magi na ashirin gishiri da kanwa ya fita naira ɗari ka hana ta amma ka ɗau wannan kudin ka sai famfas a tare kashi da fitsarin ɗanka wai kashi da fitsarin 'ya'yanmu har sun fi iyayenmu din gata a wannan duniyar muke rayuwa Mamar mamarsa ta ce sai amin kosai na ɗari sai ce ba kuɗi matar da kuma sai ta ce famfas yaron nan ya cika ne unguwa zan tafi zan tafi unguwa sai su yi famfas shi kuwa zamaninsa mamarsa ba ta yi amfani da famfas ba ba ta yi amfani da ko ba kafar da take shimfiɗawa ta ajiye sha kai ya tashi ya kashin ya gama sai ta wanke jikinsa ɗaya sai ta wanke wuyar kafarsa da ya bata biyu sai ta ɗau tsintsiyar kwakwa ta tattaro yashi zamanin ba faka haka za ka ba ta ta ruwa amma ka dubi wannan ɗan iskan sai fifi ta karwa a kan kuwar ina za ka gama da lafiya ina za ka gama da lafiya ba sai gama kala kala yana jan karawa kai ta jam kana faduwa kai ta neman admission ba ta samu kai ta kasuwanci ba gaba ba yi wanda muke yi turawa sun ce ga children day akwai na parents day duk da akwai amma shi ba ba da hutu a yi ranar iyaye a ba da hutu don a samu muhimmancin su ne matsalolin da muke rayuwa ai saba wa iyaye bala'i ne in kana son arziki ka bi iyayenka manzo Allah ta man sarrahu ay yumadda lahu fi umrihi wa yazada fi rizqihi falyabirra walidayhi duk wanda yake sa Allah ya kara masa kwana kar ya mutu da wuri kar a harbe shi da wuri yayi nisan kwana yayi arziki ya kyautata wa iyayensa annabi ya baka ATM ya baka pin number ka tsaya kana ta bin bokaye ga iyayen goro goro wannan ka sai ne ka ba babanka ya ta sa maka albarka albarkar da ka sai kazan agri na dubu biyar ka kai iyali ka wani sa maka aljanna da biyayya wa iyaye ake samu harisa ibnu nusan ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa sahabbai da na je karɓar salloli na shiga aljanna sai na ji ƙira'a yana tashi da na leƙa sai na ga harisa ibn lufman sai annabi ce sai na kaɗa kai na ka zali kuma biyayya haka yake mayar da mutum don harisa an shaide shi da biyayya wa mahaifiyarsa kaga ya zama na aljanna jama'a lalle biyayya wa iyaye abu ne wanda duniya ta jinjina masa sannan biyayya wa iyaye shine kwale-kwalen tsira da mota ya ji jirgi ko gobara ya kama to in kana kyautata wa iyayenka take sai ka tuno ranar da ta ba babanka kaza ko mamar kaza kai ta wasu ne da shi take za ka fita yanzu da kin nafa sun tare ku kawai sai ka tana da tafiya sannan lafiyar mama biredi naira ɗari da ƙosi naira saba'in ya allah yana ta wasu ne da shi ka cire za ka tsira ai kun san hadisi ko nan eh, nawa cikin riyadu salihu ya kawo hadisin da an ce mutane uku cikin banu isra'il suka fita filaguro suka shiga wata kogo ba ta doce da su ba ɗayan ba ya yi ta wasu da nono nonon da ya tatsa ya ba wa iyayen اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت لا أنفق قبل لا أقبض قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طرف الشجر يوما فلم أره إليهما حتى ناما فجئت فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أنفق قبلهما أهلا ولا مالا والصبية يتضاقون عند قدمي حتى طلاء الفجر اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهي وجهك من تخشى أن ما فيه duk damuwar da kake cikin suna da wani alheri da kai wa iyayenka sai ka ce ya Allah dan kaza da nayi wa iyayena na alheri ka yaye sake zai yaye ka je neman aiki an kore ku sai ka suna wani alheri da kai wa iyayenka kai ta wasu da za a dawo da kai ba gwamna profesa ya kori wasu ba daga baya ga gane babu da laifin ga wasu fara ganin alaƙa ko aka lamari yake dan da ka yi da wasu ne ta bari shi yasa magabata na kwarai ba sa wasa da wannan kofar ka kaskantar da kai wa iyayenka duk matsayinka wa kullu huma jana fasul don muhimmanci addu'a wa iyayenka har Allah ya koya maka salan addu'a yadda ya koyar da salon salati salati a nan ma ba a Qur'ani aka koyar ba a hadisi aka koyar ko amma salan addu'a wa iyaye qur'ani Allah ya ka da babban shi wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ce Allah ka ji iyaye na yadda suka rene ni ina tsare ka sa iyayen ka dariya da murna ka sa su farin ciki mafi girman sabo mutum ya wulakanta iyayensa kuma mafi girman sabo mutum ya zagi iyayensa ka san wani baya son wasan banza kana tsokanar sai ya zagi uwa da uba ko karka tsokane shi da ka tsokane shi ya zage su kai ka jawo zaki mugun addu'ar iyaye addu'a ce fa ba ta faduwa soja zai tafi sai kiwon dabbobin babansa a ƙauye shi kaɗai na wajen uban namiji duk yan uwansa mata sun yi aure baba zan tafi soja sai ta in ka tafi wa zai kiwon samun dabbobin da tsufa na sai ranar ya ce baba ko ka yadda ko baka yadda ba zan tafi sai baba ya ce tafi in ka fi ƙarfi na ba da fi ƙarfin Allah ba ya karanta littafin aliyul karni ya suna wa kokul walidai sai ta ci ya je yayyun sa mata suka ba ta guzuri ya tafi gefen na kasar balarabe ne yana cikin tafiya sai wajen ukun dare baban ya kabarta ya yi sallah ya daga ɗan ya Allah in ɗana ya fi karfi na bai fi karfin ka ba dawo mu daidai wannan lokacin kawai yaro yana cikin motar sai ji idonsa na ɗaiɗai garin ɗalibi ɗalibin sai da ya makance sai fara ihu na makance jama'a sai aka tsaya falgonin su ba zai fewu ba wasu abokanan sa biyu suka ce mu dawo da shi gida aka hauro aka dawo shi gari bayan isha'i su ma wa jago a mu isha'i sai baban ya ji muryar yaron dattijo yana ɗaki. ya ce wane ne eh ka dawo ne eh sako na ya same ka ya ce kwarai kuwa ba ya same ni a ina ya same ka a ido ka maka ce ke nan sai sai ce inna lillahi wa inna ilaihi kan tausayin ba. ya Allah ai ban so wannan sako ka ne shi a ido ya Allah ai ban so ka ne shi a ido ya Allah da na sa ido zai same ni da ai aiki wannan sibiyar to shi ke nan sai karfe uku dare a wannan dare sai da su yi alwala ya na tuna da sabbin ya Allah tunda dana ɗana ya zo a janye wannan harbi. sai aka ba yaro ya fito masallaci yana gani ya rika kiwo hannu biyu abinda kuka fara da dai ya ba samu tarayya alada kuskure ko kuma tuntuba an sha Allah ya kai mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin